an ƙayyade aikin amfanin jama'a domin rage tasirin kama yara gidan yari haka juju goja maryama gazibo ta faɗa lokacin da yaro ana iya yin shari'a ba wai na an kama shi kwaso ba amma za a hukunta shi da ya yi aikin amfanin jama'a misali ana hukunta shi na ya yi sharan gidan likita makaranta so wace riba an ka ma yaran da suke kame bamban da manyan mutane masu shashanki da aka kame da farko suna da ayyukan da za su yi na samun musu aiki aikin yi ta hanyar ƙungiyoyi masu zaman kansu kuma a cikin gidan kuso ana ba su damar motsa jiki abincin da ake ba su ya hina manya suna da 'yancin kulawa da lahiyarsu abinci suna da dukkan 'yancin kariya suna da mantala gado wani wa'adi doka ta kayyade na shirya da kes in yara a kuma gabatar da su gaban kotu a cikin dokokin an ce juju ya kamata yi yanda kes insu zai kammala da gaugawa misali zaman kusa na cin amana an ce juju tsawon wata shida ya kamata ya kammala kes in idan tsawon wannan lokaci bai ida ba to ya kamata ya siki yaran ana gudanar da shari'a yaran ne a gaban jama'a euh, san an hana haka waɗanda suke da izinin halartar shari'an su ne jujun yara mataimakinsa in akwai wani ma'aikaci fannin yana iya zowa yin shaida jami'in da ke kulawa da yanayin rayuwa ko kuma dan uwansa ko wakilin yaro amma da zaran bai da shekara goma sha takwas ya yi faɗe ko ya yi kishin gilla shari'ar ba a yin ta gaban jama'a. Yaron da ya kasance ma'auraci ne shin ana mishi shari'a bayan da ake ma manyan mutane. A'a yaro kullum da ban ake masa shari'a gani yaren tartasa ba a garwaya da manyan mutane. Wane ne dalilan da ake sa a kama yaro gidan yari a nan Nijar? Da kun ga shushin yara ya ɗau yauni kai yaro gidan kusu mafi yawan lokuta akwai batun kishin killa haddasa gobara da ganga ko fade ta fuskar taka doka kullum ana ana sa sakin talala gaba jujojin sun samu foro na su gane har zuwa shekara goma sha takwas yaro kurca gare don haka sai a bashi sa'ar da zai sake hali don da zaran yaro ya yi fade, ya yi kishin killa ko ya sa wuta ga wani gida idan ba a kai shi kuso ba waɗanda aka wa laifi ba za su gane za su iya ramuwar gayya to amma halin musamman ne ake ce ma juju ya kai yaron kuso a zamnar da shi gidan kuso har zuwa lokacin da raɗaɗin wannan abin da ya yi zai Attention, ça